This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. kungiyar Hamas ta ce tana nazari kan sabon tayin da Isra'ila ta yi mata na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza. Yayin da Masar ke kara kaimi wajen ganin an kawo ƙarshen yakin da bangarorin biyu ke yi wanda aka kwashe watanni ana gubza faɗa. A kuma kaucewa shirin Isra'ila na kai samame birnin Rafa da ke kudancin Gaza. wani babban jami'in hamas khalil alhayya bai faɗaɗa bayanai kan tayin ba amma ya ce batun ya shafi bukatar da isra'ila ta mika musu a farkon watannin na afrilu masu shiga tsakani a yakin sun mai da hankali wajen ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta tsawon makonni shida a kuma saki fararen hula da marasa lafiya arba'in inda za a yi musayarsu da ɗaruruwan falasɗinawa da ke gidajen yarin isra'ila wannan sanarwa ta hamas na zuwa ne sauyi bayan da wata babbar tawaga daga masar ta kammala ziyarar a isra'ila inda aka tattauna sabuwar hanyar da za a bi dangane an kulla yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza a cewar wani jami'in masar da ya nemi a sa kai sunansa babu dai cikakken bayanai da suka nuna cewa sabon tayin na isra'ila na da wata alaka da ziyarar da ta jami'an masar suka kai a isra'ilar hakan na faruwa ne yayin da rahotanni ke cewa mai yiwuwa birtaniya za ta tura dakaranta don su kai kayan agaji a gaza ta karamar tashar jirgin ruwa da dakarun amurka ke kan ginawa kamar yadda wani rahoton bbc ya faɗa a ranar asabar According to the report, the British government is considering deploying troops to drive the trucks that will carry. Wakilar kamfanin dillancin labarai ta AP ta ce gwamnatin Birtaniya na duba yiwuwar tura dakaranta don su tuka motocin da za su kai kayayyakin agajin daga gabar teku zuwa cikin Gaza. Here along a floating path to the shore. Gwamnatin Birtaniya dai ta ki cewa uban kan wannan batu. kuma rahoton na nuni da cewa ba a kammala yanke shawara kan hakan ba yayin da batun ma bai kai ga teburin firayim ministan birtaniya rishi sunak ba a cewar rahoton na bbc wanda ya rawaito wasu majiyoyi daga gwamnatin kasar rahoton ya bayyana ne bayan da wani babban jami'in sojin amurka ya ce kasarsa ba za ta tura dakaranta cikin gaza ba amma wata ƙasa za ta tura mutanenta da za su kai kayayyakin agajin zuwa cikin gaza to a gefe guda kuma dalibai da ke zanga-zanga a kan yakin na isra'ila da hamas a jami'o'in amurka waɗanda wasansu har suka yi gama da 'yan sandan kwantar da tarzoma sun sha alwashin ci gaba da gudanar da zanga-zangar su yayin da makarantu da dama suka yi allah wade da shugabannin wasu jami'o'i da suka kira wa ɗaliban 'yan sanda don a kawar da su yayin da ake ci gaba da tattaunawar neman sulhu a jami'ar columbia da ke new york tsakanin hukumomin makarantar da ɗalibai masu goyon bayan falastinu da suka kafa tantunan zaman dirshan majalisar dattawan makarantar ta cimma matsaya a ranar juma'a cewa a gudanar da bincike kan shugabancin jami'ar wanda a makon da ya gabata ya gayyaci jami'an 'yan sanda don a kawar da ɗaliban lamarin da ya kai ga yin aron gama tsakanin 'yan sanda da ɗalibai inda har aka kama sama da mutum ɗari ko da yake jami'ar ta saka wa'adin kawar da tantunan da ɗaliban suka kafa amma makarantar ta tura wa ɗalibai sakonnin imel inda take cewa hakan zai ƙara ta'azzara lamarin tana mai fatan za a kai ga samun maslaha kan takaddamar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu makamai masu linzami da rasha ta harba cikin ukraine a ranar asabar sun fada akan wasu tashoshin wutar lantarki da ke tsakiya da yammacin kasar lamarin da ya kara dagula al'amuran kasar ta ukraine wacce dama take fama da matsalar wutar lantarki yayin da kasar ke fuskantar karancin makaman kare har-haren sama duk da nasarar samun tallafin sojin amurka harin wanda aka kai da makamai masu linzami kira ballistics shine na hudu mafi girma da rasha ta kai kasar tun daga ranar 22 ga watan maris din da ya gabata we urgently need patriot systems and missiles for them. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine kenan yake cewa muna buƙatar makaman kariya da kuma na linzami cikin gaggawa. Waɗannan makamai da su ne za a kare rayukan jama'a a yanzu nan. Masu ayyukan ceto sun yi ta faɗi tashin ganin sun kashe gobarar da ta tashi a tashoshin wutar lantarkin waɗanda suke yankunan leif da Ivano-Forenskivsk. yankunan da suke da iyaka da kasashen poland da romania waɗanda mambobi ne a ƙungiyar tsaro ta neto a cewar jami'ai wata makwacin guguwa da ta ratsa yankin omaha da ke jihar nebraska a nan amurka a ƙarshen makon nan ta lalata gidaje da kayayyakin more rayuwa da dama rotunan farko sun ce mutane sun ji raunuka amma babu wanda ya rasa ransa jiya ta nebraska ta sha fuskantar irin wannan ibtila'i amma wannan da ya faru a ƙarshen makon nan shine mafi muni wanda ya ratsa ta arewa maso yammacin birnin na omaha mai mazauna kusan 485 'yan sanda sun ce ɗaruruwan gidaje sun lalace mafi akasari a yankin elkon da ke yammacin birnin ma'aikatan kashe gobara sun yi ta bi gida-gida suna taimakawa mutanen da suka makale a gidajensu a wata sabuwar unguwa da aka gina an ga yadda guguwar ta lalata manya-manyan gidaje ciki har wanda guguwar ta shafe shi baki daya yanzu kuma sai fagen wasanni burin liverpool na ganin ta lashe kofin gasar premier na bana ya kara dishewa bayan da ta tashi da ci biyu da biyu da west ham a wasan da suka buga a ranar asabar yanzu aka kungiyar ta liverpool tana dingisawa ganin ta kai gaci yayin da kocin ta yufgan Klopp ke shirin barin kungiyar a karshen wannan kakar wasa. Liverpool dai ta yi nasara a wasa ɗaya ne tak cikin wasanni biyar da ta buga a baya-bayan nan. wannan kunnen doki da kungiyar ta da west ham ya sa yanzu tana zaune a matsayi na uku a teburin gasar ta premier wani abu da ya kara fito da matsalar cikin gida da kungiyar take fuskanta shine musayar kalamai da aka yi tsakanin mohamed salah da kocinsa club lamarin da sai da dan wasa darwin nunes ya shiga tsakani a daidai lokacin da ake shirin yin canjin 'yan wasa Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafafin na yanar gizo sunana lima Abdullahi jagorar shirin. Maza mata A cikin shirin na wannan mako za mu duba batun cin zarafi da yadda amfani da kafofin yanar gizo ke taimakawa wajen jawo hankulan masu faɗa a ji kasancewar yadda aka yi ca da wani faifan bidiyo da aka yi ta yadawa a kafofin sada zumunta inda aka ga wata ɗaliba tana cin zarafin 'yar ajinta tare da goyon bayan wasu ƙawayenta da ke aji ɗaya su ma. a bisa bayanai daga dandalin wikipedia cin zarafi na nufin amfani da karfi tilastawa muggan kalamai zagi duka barazana ko tsoratarwa daga mutum daya ko wasu mutane musamman ga wanda ake ganin yana da rauni ko ba shi da karfi mayar da abin da aka yi masa baya ga wannan shimfiɗa bari mu fara duba inda matsalar take daga bakin wani matashi sunana abdulhalim abdullahi aljamawi ni na fi ganin yara su koya cin zarafi ya ta'allaka ne tsakanin wuri uku ko dai kafafin sada zumunta ko gida ko makaranta saboda rayuwarsu gaba daya mafi yawan lokutan su yakan dauku ne tsakanin waɗannan wuri uku kullum suna gida daga gida in za su fita makaranta za su any other place da za su je bi wuce su je su yi minti kaza awa kaza su dawo makaranta ne wani zai je daga takwas zuwa biyu wani zuwa hudu wani zuwa biyar da rabi wani zuwa shida gida kuma nan zai kwana sai kuma kafafen sada zumunta tun da kullum suna tare da wayoyinsu so nan ne inda ya kamata iyaye su saka hankali me yaran shi suke koya wasu sukan koya ne daga prefects ana ba da shuwa shugabanci tun ina karami na ga an ba wani prefect yadda yake mana ana gani kowa yana tsoron wani kuma ko malamai ba su mai magana ni ma in na je zan yi haka wasu kuma daga kafafen sada zumunta ne wani kuma daga gida ne a tsakanin iyayen probably akwai bullying tsakanin siblings din in kai babba ne kai yanda ga dama ma kanana so su ma sun koya za su yi mana kasa da su so dole ne sai mun tashi mun duba tsakanin wurare uku nan sai kuma bayani daga bakin kwararriya sunana da tawa babara kwararriya wajen ilimin ilimin yara matakin farko da kuma wajen fahimtar yadda kwakwalwar yara ke tafiya a wajen samun ingancin rayuwa to gaskiya wannan cin zali a tsakanin yara gara ma kowa ya buɗe kunnuwansa ya ji abu ne wanda yake da asali daga yaro ko a cikin al'umma kada mu yi hasashe akan cewa ai talabijin ce ai yanar gizo ce ta ɓata yaro ba lallai ba akwai abubuwa a kwakwalwa guda uku da muka sha bayani mu waɗanda muke zurfin bincike akan yadda kwakwal yaro take tasiri a kansa turance akwai kwakwalwa wadda idan yaro a kanta ike tafiyar da rayuwa da ake kira executive functioning yana iya tantance gaskiya da karya yana iya zaɓa abu mai kyau ya bar mara kyau wajen wato amfani da abin akan rayuwarsa akwai kuma kwakwalwa na bangare na biyu wanda a nan wannan cin zali yake samun tasiri wato shine a survival state wannan bangare na kwakwalwa ya samu asali ne daga yara waɗanda ba sa samun kulawa daga gurin iyayensu kafin ma su zo mawar shiga makaranta ko koyon wani abu a talabijin akasari yara a gidansu iyaye ba sa jin su a jiki su sa tattalin wannan guri na kwakwalwa ya ginu su tsallake daga wannan karkashin kwakwalwa da baya tasiri in banda kawai yaro yana ganin sai ya ci zarafi ko ya yi wani abu mara kyau sannan ya ji daɗin rayuwa ko kuma ya samu shiga a al'umma al'umma wani zaki ga yaron a gidansu yake ganin ubansa ko uwarsa suna cin zarafin juna ko kuma shi kansa a gida ake tsangwamarsa ba a lura da wannan yaro ya je makaranta sai ki ga akan wanda ya ga cewa yana da raunin kuzari a jiki ya iya rama abu to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka yanzu kuma bari mu koma ga malama hawa babura shin zaki iya bada misalin inda yara ke koyar ɗabi'ar cin zarafi ba lalle wai a cikin sa'annu bane suke tsangwama juna malamai ma suna iya cin zalin yaro ta kalamai marasa daɗi zagi muzantawa ki ga yaro ya zama a cikin wani irin matsayi na damuwa sai kuma ya ɗauka wannan damuwar tasa sai ya je ya kwafa akan wani wanda yake ganin zai iya cin zarafinsa akwai ɗin inda yara suke koyan ɗabi'u marasa kyau a talabijin a kafofin sada zumunta amma akasari wasu yaran ma ba su san kafofin sada zumunta ba ba su da waya. Ita ma fitacciyar 'yar jarida Dokar Shafi Bello ta ce. Kamun a yi maganan abu yana da kyau a san yaya tushensa. Wannan cin zarafi ko cin mutunci wato bule ba sabuwar abu wani. An fara ta tun lokacin kakanninmu. In aka ma tambaye ni yana nan jiki ne da mutum kowaye yana da shi. Amma bambanci shine idan aka so ka yaya zaka ansa wato a turanci ake ce yaya reaction ɗinka. Abin da ke bambanta kwatanta cin zarafi mutum da wanda ya ji fushi amma kuma ya yi amfani da hikima a nuna rashin jin daɗinsa ko ina a duniya dai wannan abin matsala ne bambancin kai shine ka duba a wani gari yana yawa ya fi wani gari domin mutane sun gane yadda za su ba ma juna girma sun gane yadda ake hikima idan ko saɓani ya shiga tsakanin kai da wani kuma wannan abun ɗaya eh, da gaskiya cewa yana farawa a gida za ka ga yaranka suna yi tsakanin juna sai ka kwabe su ka ja musu kunne amma ka kwabe su ka ja musu kunne bai isa ba sai me ka nuna mishi ga yadda za ka yi idan abu aka ya same ka domin yadda kai da yaron ka a gida haka zai fita yayi da yaran wasu a waje daga karshe bari mu ji kiran da bakin mu za su yi akan mafita ga matsalar cin zarafi ga iyaye malamai da kuma gwamnati ina kira ga malaman makarantu da su dage akan lura da ma'amalolin yara da kuma yi musu wa'azi ko sanarwa a akan tsangwama ga shi mai yi daga shi kuma wanda ake yi wa amma musamman kirana ga iyaye akan su daina wa kora 'ya'yansu in sun zo musu da abu ya zama na iyaye sun zama su ne abokan 'ya'yansu na fari sunana dorcas shafi bello to a takaice dai ko dai za a yi social media campaign ko dai za a yi physical campaign wato za a je gidajen mutane takon shine idan matsala ya same ka abin yi shine ka samu mafita mai mahimmanci da ke kunshi da hikima yadda a karshe dai abin da za mu yi zai kawo cin gaba. Kowane iyaye ya gaya gidan shi yake ya makarantar da ya kai 'a'yan shi ya kuma abubuwan da suke duba a kafafen sada zumunta. Yadda za su yi kuma su gyara su tabbatar komai bayan suna duddubawa shine su yi kokarin cewa suna da free cycle wanda za su zo su zauna tare da 'ya'yansu sometimes sai zaman to ba ma a gida ba a je a zauna kawai da yara ka ba su dama dama su yi magana kai ka bada naka labarin shi ma yaron sai buɗe baki zai ce wallahi ni da nake makaranta ni ma kaza kaza in ka ga abu irin wannan tun wuri a ɗan mataki. madalla wani rahoton bincike ya yi nuni da cewa girman kai da bacin rai na iya zama dalilai na cin zarafi to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni halima abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya Alhaji Salam. Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Bangaren lafiya bangare ne da ke da matukar muhimmanci wajen inganta da kuma bunƙasa rayuwar al'umma domin ci gaban ƙasa. Wannan ya sa gwamnatin Najeriya ke ta faɗi tashi da kuma tsare-tsare domin ganin cewa an bunƙasa harkar lafiya a ƙasar. Daga cikin waɗannan tsare-tsare akwai samar da lafiya na bai ɗaya wato universal health coverage da kuma samar da ingantattun magunguna da sauransu dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da ministan lafiya na najeriya dr muhammad alifati inda ya fara da yi mana bayani kan inda aka kwana a batun samar da lafiya na bai daya gwamnatin tarayya ƙarshen shugaban ƙasa president bola ahmed tinubu tana da kuduri na kokarta wajen samar da lafiya na bai daya wato universal health coverage research farawa da harkar lafiya na mataki na farko primary health care waɗanda akwai santas wato asibitocin shaka da yawa sun kai dubu takwas a nigeria wanda muke kokarin yanzu a ba su dama ta hanyar kuɗaɗe da za a tura musu yadda ma'aikata za su samu daman aiki da magungunan da kayan aikin sannan kuma daga nan zuwa shekara uku a bunƙasa su kai dubu goma sha bakwai wannan shine kudirin da shugaban ƙasa ya bayyanar a watan disamba na shekara dubu biyu da ashirin da uku wannan ɗaya kenan daga cikin take-take da aka ɗauka na biyu shine farfado da eh, ilmantarwa wa ma'aikatan aiki wato na can mataki na farko wato frontline health workers shirye-shiryen da muke ta yi kenan na wata da watanni yanzu za a zo a yi lancin ɗinsu muna sa aniyan eh, ma'aikatan lafiya na frontline wato na mataki na farko dubu ɗari da ashirin a cikin shekara uku ya zama an kara musu tuni akan ilmantar wasu yadda su kula da al'umma sannan da tsare-tsare na kawo magunguna domin a fara samun sauki domin akwai jama'a da suke wahala domin neman kuɗin magani ya zamanto da matsala to banda wannan akwai abin da kira vulnerable groups fund wannan tsari ne na eh, hukumar inshora na ƙasa national health insurance eh, authority wanda gwamnatin tarayya take ba da bangaren kudadenta domin a biya wannan premium din wato wanda ba su da karfi su samu daman samun magani ba tare da sun biya kuɗi masu yawa a asibitoci ba to wannan shi ma shi a cikin shirye-shiryen da gwamnatin tarayya take yi karshen shi shugaban kasa wahalhalun da ake ciki a kasar mu mun san cewa abubuwa suna da wahala a yanzu kuma shugaban kasa yana sanar da shi duk kokarin da muke yi neman mafita ne bayan wahala akwai sauki to wannan wahalhalu da suke kasar mu muna ganin cewa da taimakon da gwamnati ke shiryawa taimakon ubangiji za a samu mafita idan mutane suka yi hakuri har wannan shirye-shiryen da gwamnati tsara su fara bayyanuwa amma a yanzu haka akwai mata wanda suke samun kulawa a na mataki na farko wajen eh, antenatal care kusan dubu ɗari biyu a kowane wata akwai wanda suke samun kulawa wajen aihuwa a asibitocin mataki na farko da kulluma wanda gwamnatin tarayya take bayarwa akwai ma'aikata na lafiya da likitoci da unguzomi da nurses wajen dubu biyu ɗari biyar wanda aka ɗauke su a asibitoci na mataki na farko ta hanyar hukuma na kulawa da lafiya na mataki farko wannan ina magana ne duk faɗin najeriya amma farawa aka yi kuma tawarwarewar harkar lafiyar najeriya ba yawai fara ba ba karkashin wani gwamnati ya fara ba ya fi shekara da shekaru abubuwa suna taɓarɓarewa yanzu ne abu tura ta kai bango amma gwamnati nan ta shugaba tinubu ta ya kashe kokarinta kuma tana kai kuma ba za ta daina ba za ta ci gaba kuma kamar yadda kowa ya sani gwamnatoci na jihohi talatin da shida sun zo mun rattaba hannu a watan disamba da ya wuce a nan abuja na health sector renewal inda suka sa hannu cewa za su yi abin da gwamnati tarayya take yi to su ma za su yi nasu kokarin za su kara ba da dama da kuma sa kudade na jihohinsu domin a tabbatar da an bunkasa harkar lafiya da mataki da farko sai dauki lokaci kafin a ce ko ina da ko ina ko lungu da sakon najeriya an samu wannan eh, abin amma dai eh, an fara kuma kiran mu shine su ma jihohin su ci gaba da tallafawa sannan kuma al'umma da su ma'aikatan lafiyan su ma su yi su dubi yanayin da al'umma take ciki su ma su taimaka su ci gaba da kulawa da jama'a da mata masu juna biyu da mutane masu neman rigakafi da wanda ba su da lafiya a samu dai a wuce wannan lokaci kafin saukin ya zamanto ya faɗaɗa. To mai girma minista kwanan nan an samu bullar cuta a wani lokacin sai a ce strange disease wato cutar da ba a san ma menene ba kuma hakan ya faru a jihohi kamar Sokoto da Kaduna. Shin me ke faruwa ne? Ganin cewa akwai hukumomin da ke kula da kuma kare yaduwar cutuka a ƙasar. To annoba ba sabon obin ne yakan faru. Yawanci annoba da suke aukuwa yanzu sun ma ragu in za a iya tunawa kwanakin baya ai annoban ciwon sankarau ne ake samu ya kashe mutane da yawa to amma domin an yi rigakafi kuma allah ya kiyaye yanzu wannan annoban ta ragu kaɗan ne kawai ake jin labarin ta kama a jihar yobe da jihar adamawa da sauransu wannan abun da ta bullo a asibitin 44 ba sabuwar cuta ba ce cutar lasafi ba ce lasa kuma kwayan cuta ne wanda ya fi shekara 50 zuwa 60 da aka gano shi a arewa maso eh, gabashin najeriya a garin lassa wanda beraye da suke zuwa kusa da gidajen mutane su suke gurɓata abinci ko ruwa Inda yan mutane sun sha idan bera ko ya yi sa baki ko kuma an yi fitsari a kai aka zo kuma aka ci abinci a kai to sai a samu kamu da wannan cuta mutane ko ba su fahimci wannan ba saboda haka sai a baza abinci ko a bar abinci a buɗe tun da wannan berayen su suke kawo wannan cutar amma abinda gwamnati tarayya take yi shine tabbatar da ah, faɗarkarwa jama'a tabbatar da cewa akwai kaya na kare ma'aikatan lafiya domin cutar tana yaduwa ta taba su sannan kuma akwai magani da ake bayarwa valley in an san mutum yana da shi tana zazzabi ne mai tsanani akwai magani da muka tura a isurjin da wannan abin ya auku yanda za a rage rasa rayuwa idan mutum ya ma samu da wannan cuta din fatan mu shine cewa nan da ba da jimawa ba za a samu rigakafi na cutar lassa kuma mun yi kwamiti ah, da za su fara bincike akan kawo rigakafi da cutar lassa amma har yanzu ba a kammala wannan ba tsare-tsaren ake yi nan dan lokacin Allah ya sa an samu wannan rigakafi muna ga za a kai ga lokacin da ah, watakila ah, yawanci yamma za su samu rigakafin ba ma sai su samu wannan cuta ba amma kafin nan dole mutane a hankalta a kula da abinci a kula da tsaftace muhalli yanda beraye da suke kawo wannan cutar su ya shigo da ita cikin al'umma ba su samu kusanci da abinci ko ruwa ba a rika rufe rufe abinci a gida a rika kulawa da tsabtace muhalli yanda ah, wannan cutar ba ta saurin yaduwa ba To mai girma minista akwai wasu kuɗaɗe wanda bangaren lafiya ya samu a wannan gwamnatin. Shin waɗannan kuɗaɗen na menene? A ah, cikin tsarinmu na bunƙasar kan lafiya na mataki na farko primary health care yana shine ginshiki na wannan tsarin. Kuma ah, bunƙasa ta dole sai da dama da gwamnati ta sa ta To wannan kudi naira biliyan biliyan hamsin da muka ajiye wanda zamu tura shi wa jihohi a watan March zai je ne ga asibitoci na shaka tafi 8,800 a duk faɗin najeriya kowanne za a ba su daga cikin wannan kuma idan suka samu za mu zuba ido ya zamanto an yi amfani da wannan kuɗi ɗin domin taimakawa ma'aikatan lafiya da suke wurin da magunguna da jama'a za su amfana da shi da kuma gyare-gyare na wannan asibitocin da kuma sa ido akan cewa kada a yi wani abu da wannan kuɗi wanda ba shi ne dalilin da yasa gwamnati sa ba sannan kuma kiran mu ga jihohin jihohi shine in gwamnati ba da wannan nata su ma kuma su ba da nasu kashi 25 bisa 100 na abin da suka samu nasu gudumawan tunda harkar lafiya ya buƙaci gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi duk su haɗa hannu banda wannan biliyan 50 din wanda za mu yi wannan a kwata ɗaya ne a sauran kwata da za a yi a wannan shekara akwai fiye da biliyan ɗari kuma wanda zai ma za a kai shi ga wannan hanya tare da kuma eh, tallafi da muka samu daga masu kawo gudumawa a kasar mu domin mu cimma burin mu na bunƙasa harkar lafiya na mataki na farko to duk yadda muke so duk yadda shugaban kasa ke so gyara harkar lafiya dole sai ma'aikatan lafiya wanda kuma hakkin asibitocin da yake kansu sun yi tsayin daka tabbatar da cewa wannan kuɗaɗe in an ba su su yi amfani da shi da ya kamata domin in ba su yi ba jama'a ba su ga amfani shi ba so mu dai mu yi namu bangare amma kuma muna kira ga su su ma idan an ba da wannan eh, dukiyan al'umman su tsaya a kai su ga cewa an yi amfani da shi da al'umma su amfana masu sauraron mu kada ku sha'afa Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa inda ministan lafiya na Najeriya zai ci gaba da yi mana bayani kan irin matakan da ake ɗauka game da tsadar magunguna a ƙasar. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Na kwanan mu uwana sunana pastor Danladi Jeji nasiha da zan ba ma ikkilisiya ko jama'an al'ummai gaba daya shine da wannan karin da muna ciki nasiha da zan ba mutane ita ce bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai dai yardar mai duka mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin mai duka kenan masu yin tsayayyan nan kuwa za a yi masu hukunci domin kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aikin nagari sai dai ga masu mugun aiki kana so kada ka ji tsoron mahukunci to sai ka yi nagarta sai kuwa yaya ka domin shi bawa mai duka ne don kyautata zamanka amma in kai mai mugun aiki ne to ka ji tsoro don ba a banza yake rike da takobi ba ai shi bawa ne na mai duka mai sakawa mugun da fushi saboda haka wajibi ne ka yi biyayya ba domin gudun fushi kadai ba amma domin lamirin kuma shi ne ma ya sa kuke biyan haraji don su mahukunta ma'aikata ne na mai duka suna kuma yin wannan aiki a koyaushe ku ba wa kowa hukuncinsa masu haraji harajinsu masu karban kudin fito su na fito waɗanda suka cancanci ladabi ladabi waɗanda suke cancanci girmamawa girmamawa kada hakin kowa ya zauna a kanku sai dai na kaunar juna domin mai kaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan nasiyan da zan bayawa mutane kenan a ecclesia na bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai da yardar Allah mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Na zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.